أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله shugaba Muhammadu Buhari ina fatar za ka samu duba wannan bidiyo da za mu aika maka kuma muna fatan zai same cikin koshin lafiya sunana Shehu Usman Adamu wanda ka fi sani da dan Fulani na Soba kuma Allah ya sani lokacin da ne majalisar dokoki muna cikin yaranka da muka bi ka wanda bayan ka ci zaɓe kai mana alkawarin cewa duk abin da muka je na faruwa a najeriya mu sanar da kai saboda mun fi ka kusa da jama'a ah, magana na tsakani da allah mun yi ta yunkurin yadda za mu sanar da kai al'amura to amma saboda yawan ayyuka da ke gabanka ba mu cika damuwa da dole sai mun matsa mun ganka ba shekarar 2000 17 wato 2017 november na shigo villa kuma mun zauna mun yi magana da kai har na nemi izinin cewa dukkan mu 'yan majalisar dokokin jihar kaduna da muka yi aiki a lokacin zaben muka yi majalisar cpc muna da buƙatar ganin ka aka ce mu rubuta muka rubuta hakan bai samu ba to a bisa alƙawarin da muka yi maka na cewa za mu gaya maka gaskiya to za mu gaya maka gaskiya kuma ni zan gaya maka gaskiya kuma zan gaya maka tsakanina da allah a jama'ar arewacin najeriya shugaba muhammadu buhari sun zaɓe ka kuma suna son ka kuma wannan ba sai wani ya gaya maka ba kai ma ka sani to amma magana na tsakani da allah a wannan gwamnatin naka arewa tana da matsala tana kuma cikin matsaloli idan ka kalli ayyukan ci gaba da aka yi a najeriya kusan an yi su a wurare daban-daban a cikin najeriya to amma na arewacin najeriya magana na gaskiya shugaba buhari ba a yi su yadda ya kamata ba Ah, muna da hanyoyi waɗanda ka ba da gyaran su a najeriya na wasu ɓangarorin ƙasar nan an gama ko an kusa gama. amma na arewacin najeriya musamman wanda mu muke gani da idan to ba a yin komai a kansu kuma a yadda aikin yake tafiya magana na tsakani da allah har sai ka sauka a mulki ba a gama hanyar da ta tashi daga kano ta tafi abuja ba kuma a yadda aikin yake yanzu za ka ga an taɓa nan an cakwala nan an taɓa nan an lalata nan kuma har sai ya kai ma 2023 ba a gama wannan aiki ba wanda mu kuma ba abin da muke fata kenan ba hanyar da aka ce a mayar da ita duwal daga katsina ta tafi a kano ba a komai a kanta ba hanyoyinmu gaba ɗaya da ka sani suna nan a yadda suke a lalace in banda ma abin da ya kara lalacewa idan ka ɗauki maganar sufurin nan maganan titin jirgin ƙasa mun yadda ka sami kano a abuja zuwa kaduna ka ƙarisa yanzu an ta san makarisa Lagos zuwa Ibadan amma ba a ce komai akan maganan titin jirgin da ya tashi daga Kano ya zo Abuja ba wanda shi ne ya kamata ya haɗe Kano ta zo ta wuce ta Kaduna ta tafi Abuja ballantana wanda aka yi ƙaryan cewan za a yi daga Kano ya tafi Katsina daga Kano ya tafi Daura duk wannan ina ga sun faɗa ne saboda kaji ji daɗi ka bar su akan mukamansu amma babu abin da suka yi akai kuma babu abin da suke yi mun gode ma Allah subhanahu wataala da ka zo ka dawo mana da darajar noma domin noma shine abin da muka sani a arewa kuma shi muke to amma fa yau ana cikin matsala noman nan ba zai yiwu ba shugaba Muhammadu Buhari saboda rashin tsaro yan bindiga suna cin karansu ba babbaka a Katsina suna ci a Zamfara suna ci a bangarorin Sokoto Kaduna da sauran wurare a maganan da ake yi ɗazu an tashi an waye gari da fargaban yan bindiga za su shiga Jabiri da take funtuwa wacce ka sani to kuma yau in an ce maka 'yan bindiga sun shiga jabiri to abin da ya rage shine su gangara giwa su shiga zaria wanda da zaran haka ya faru babu arewa borno da sauran wurare muga abubuwan da suke faruwa kashe-kashe ne kullum kuma mutane ake kashewa ba kiyashi ba ba dabbobinsu ba to idan har allah ya sa ba a ɗauki matakin da ya kamata ba a ce a wannan daminan da muke ciki ta shekarar 2020 mutanen mu a karkara shugaba buhari ba su samu daman yin noma ba saboda 'yan bindigan nan sun hana noma a jihar zamfara yanzu maganan da ake ɗan bindiga ne yake yanka kuɗin da za ka biya kafin ka tafi gona to idan mutumin arewa bai noma ba wallahi billahi shugaba muhammadu buhari muna cikin matsala kuma kai dinnan ina da bidiyon ka da muke tare da kai kake cewa idan ciki bai ci ba za a sami matsala wanda ka nuna cewa Allah ya bamu damina mai albarka to damina mai albarkan ta samu yan bindiga sun hana a noma idan ba a yi noma a arewa ba to masifan da talakan arewa zai shiga to Allah ka kaɗai san irin ta. A kan maganan hanyoyi da abubuwan ci gaba shugaba Buhari ba a yi ba a arewa kuma in ka bar wannan rashin tsaron ya ci gaba har ya kai ga matakin cewa ba a yi noma ba to magana na tsakani da Allah arewa mun shiga halin haƙula'i yanzu maganar da ake yi kawai shi ne ba arewa ka taimake mu kamar da Allah ya taimake ka mu ba muka tsaya muka zaɓe ka kuma ka taimake ka ka taimake mu ka ceci arewacin Najeriya a cikin halin da take ciki ba za mu daina sanka ba ba kuma za mu yi maka rashin mutunci ba ba kuma za mu maganganu da za su bata maka rai ba amma za mu gaya maka gaskiya kawai ka tashi ka cici arewacin najeriya